rahimu kuma sai zanto na'atun ne lil ghafur wa na'atu tabi'un liman utihi raf'an wa nasban wa jarra to amma menene amfanin kalmar huwa da yace innahu sai kara huwal ghafur rahim shine dhamirul fasli da ake zuwa da shi wanda ke shiga tsakanin mubtada da khabar li yufida tawkidal jumla dan ya karfafa ma'anan jumla suka ce duk wannan dangantaka ce musamman imamu shaukani cikin littafin ta fatahul kadir yace duk wannan dangantaka ce da ke nuna kowane irin zunubi Allah na iya yafewa to amma me yasa can aka ce la yaghfiru an yushraka bi to an da malamai suke bayarwa sai su ce a nan gurin abin da ake inna inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ai idza ba sahibuha qabla al-maut idan mai zunubin nan ya tuba kafin mutuwa to Allah na gafartawa gaba ɗaya nan har shirka ma duk ana gafartawa gaba ɗaya dai idan mutum ya tuba shikenan kuma dan da aka yi maganan shirka aka yi maganan zina aka yi maganan kisan kai sai aka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila mata ba. wannan sai ya nuna ana nufin dukkan abin da mutum yake har shirka ma Matuƙar mutum ya tuba kafin ya mutu kafin ya kawo gargara to Allah na iya gafarta musu gaba ɗaya abinsa da a ce mutum zai zo yanzu ya musulunta mu ce to za ka yi magariba dan yanzu lokacin ta ana ciki bai riga ya kawo ba ya tafi kafin ya alwalan sallan magariba sai ya mutu ba abin da zai hana shi shiga aljanna duk abin da kaga bai taɓa yin wani aiki ba ko guda ɗaya in ban da kalmar shahadan nan da ya zo karɓa yanzu saboda me Allah na gafarta dukkan zunubi matukar mutum ya tuba kafin ya mutu shine inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a amma wacin da suke cewa la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika tana magana idan an riga an mutu kenan idan an je kiyama to a nan gurin ubangiji baya gafarta duk wanda ya mutu yana shirka matukar ya mutu ya zo da shirka to ubangiji ba zai gafarta ba amma dukkan zunubin da bai kai shirka ba to yana karkashin ganin dama idan Allah ya ga dama ya yi masa gafara in ya ga dama ya kama shi da azaba gwargwadon laifinsa da ya karshe dai a shirye shi a kai shi aljanna to dan haka dai waccan aya kenan zaka gane tana nufin gafarta zunubai gaba daya ga dukkan wanda ya tuba kafin ya kai ga mutuwa in mutum ya tuba Allah na gafarta dukkan zunubansa gaba daya amma waccan aya fa tana nufin idan mutum ya mutu to wannan shirka gaba ɗaya ba a gafartawa sauran zunubai kuma sai in Allah ya ga dama amma waccan kaga tana nuna a'a matukar an tuba shikenan an gafarta ba maganin mashi'a a cikin ta ma'ana matukar mutum ya tuba shikenan to kuma wannan sai ya nuna mana kalmar da Allah ce la taqanatu duk irin zunubin da kai karka ga girman cewa kila idan ka tuba ba za a yafe maka ba a san ka ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji duk zunubinka kullun ka sa ran tuba saboda abu guda biyu laifi ne ga rayuwar dan adam abu na farko ɗaya bai tsammani daga rahamar ubangiji ka ce ai na yi barna iri kaza na yi barna iri kaza don haka yanzu kila ko na tuwo ma ba za a gafarta mun ba to Allah ya hana wannan la ta kana tsumin rahmatillah la ta yi asumin rauhillah innahu la ya asumin rauhillah illa alqaumul kafirun wa man yaqnatu min rahmatu rabbih illa ad-dallun wannan ayoyi guda uku duk suna hana ɗebe tsammani kar ka yadda ka ɗebe tsammani duk girman laifinka yi dai ka tuba din amma idan ka ɗebe tsammani to wannan hasara ce mutum ya ɗebe tsammani daga ramar ubangiji don ramar ubangiji yalwantacciya ce kar ka ce wai ta ƙare an rarraba kai idan ka je ba za ka samu ba abu na biyu al'amnu min makarilla amintuwa daga fadawa cikin laifi ka ce tun da ni dai yanzu na riga na daɗe da fahimtar addini ina kiyamun laili, ina karatu ina karantarwa ina ciyar da miskini ina kashe dukiya fi sabilillah ina ga ko haka na tsaya yayi to al'amru min mutum ya ɗauka cewa ya hutu mun tsira kwata kwata baya jin tsoron wata rana sai dan na iya zamar da shi yarda da wannan shi ma hasara ce ga dan adam dan haka Allah yayi zargi ga waɗansu yace afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun afa aminu Allah shin yanzu sun aminta daga makarin ubangiji sun aminta daga dabaran ubangiji daga dankar ubangiji sun aminta daga cewa za su iya kaucewa daga kan tafarki yaushe suka amincewa kansu wannan fala ya amanu Allah ba wanda zai amince cewa shi ya hau tudun mun tsira illa alqaumul khasirun sai mutanen da suke tababbu sai hasararru kenan to dan haka gaba ɗaya ibada ake gina ta akan wannan kadarko na farko raja'u. na biyu ar-rahabatu ko ka ce ar-ragaba da ar-rahaba ko al-khawfu da ar-raja duk ma'anar su daya ar-raja rahama kaga baka dai bai tsammani ba al jin tsoron zunubai kaga kenan baka ce kai mun hautu da mun tsira ba to har kullum a haka ake gina ibada duk bayan Allah na kwarai haka suke gina ibadan su innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول والغدو Allah zai ce وإياي فرهبون وإياي فتكون iyaya fattaqun sannan kuma zai zo kuma yana kwadaitar da mu da rahamarsa to kullum haka ake gina ibada sai aka ce sai dai in mutum yana cikin cutar da yake baya tsammanin tashi to wannan ana so ya rinjayar da bangaren sa rai fiye da bangaren jin tsoro wannan hadisan annabi sallallahu alaihi sun koyar da haka lokacin da mutum yake cikin cuta wanda yake tsammanin kila ba zai tashi ba to a nan kar ya dinka jin su kar ya daibe tsammani a nan so ake sa rai jin tsoro wannan akwai shi amma sa rai din ya rinjaye shi amma lokacin da kake lafiya kake cikin ibada su zanto daidai wa daidai suke da juna shine wani ce wa bainar raja wal khawfi kun mithla ta'irin wa bainar raja wal khawfi kun misla ta'irin ka gani yake cewa a tsakanin sa rai da kuma jin tsoro to ka zama a tsakiya tamfar tsuntsu a tsakanin fukafukansa guda biyu tsuntsu na samun tabbatuwa a sararin samaniya yayin da fukafukan suka zanto duk suna aiki amma in ɗaya baya aiki ba zai iya tashi ba sannan in ɗaya ya fi ɗaya girma nan ma ba zai iya tashi ba da za ka samu dutse ɗan ƙarami gwargwadon nauyin gram biyar ko shida ko goma makala a jikin ɗaya daga cikin fuka-fukan tsuntsu ɗayan ka kyale ba zai iya tashi ba dan ba a samu tawazun ba ba yau ba a samu balansin ba kenan tsakanin su haka guda biyu din nan ne tawazun ko na rasa kalmar Hausa ne <laughs> ba a samu daidaituwa ba a tsakanin bangarorin guda biyu Shi ne cewa bainar raja wal khawfi kun mithla ta'irin wa khaf min azabin warju min wus'i rahmati yace wa khaf min azabin ringa jin tsoron azaba